Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na hantsi. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin gudan da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan hantsi na yau talata talatin ga watan agusta a cikin shirin za a ji yadda har yanzu a najeriya wasu ke shan tsangwama saboda wai su baki ne yanzu wanda kaka ne yaƙi haka kafa wuri ba a ci ba to amma sauran wurare muna da kalubale mutane ko mutum ya shekara ɗari ga wuri to sai a ɗauke shi kamar bako kamar yadda muka yi alkawari za a ji hirar ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin jama'iyyar leba sanata datti babu ahmad da sashen hausa kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Ukraine ta faɗi jiya litinin cewa ta kaddamar da wasu hare-haren mayar da martani domin ƙoƙarin sake ƙwato yankunan kudancin ƙasar da rasha ta kwace a farkon makonnin watanni shida da ta shafe tana mamayewa. A yau mun fara kai munanan hare-hare ta bangarori daban-daban ciki har da yankin Carson, kafar ya labaran kasar Ukraine Softline ta nakalto mai magana da yawon rundunar sojan kasar Natalia Himanuk na cewa. Rasha ta kasa kwace kibaban birnin da ke arewacin Ukraine a farkon harin da ta kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya Litinin cewa 'yan ƙasar Afghanistan miliyan shida ne ke gab da faɗawa cikin yunwa. Sannan kuma an samu ƙarancin kuɗaɗen ayyukan jin ƙai. Rikicin Afghanistan matsala ce ta bil'adama, matsalar tattalin arziki ce, matsalar yanayi ce, matsalar yunwa ce, kuma matsalar kuɗi ce. In ji jami'in kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. griffiths ya ce mutane miliyan 24 na bukatar wani nau'in agajin jinkai kuma kusan miliyan 19 daga cikinsu na fuskantar matsananciyar yunwa kimanin yara miliyan uku ne ke fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki sun hada da yara sama da miliyan ɗaya da aka kiyasta suna fama da mafi munin nau'in rashin cin abinci mai gina jiki mai barazana ga rayuwa in ji shi idan ba tare da kulawa ta musamman ba za su iya mutuwa. Majalisar Ɗinkin Nuna ta ƙaddamar da roƙo mafi girma da aka taɓa yi a bara inda ta nemi dala biliyan 4.4 don taimakawa Afghanistan. Amma tana fuskantar gibin dala biliyan ɗaya. yayin da lokacin hunturu ke karatowa. Mutane goma sha takwas ne suka mutu a jiya litinin bayan da 'yan sanda a Madagascar suka buɗe wuta kan abin da suka kira 'yan daba sun fusata bayan an yi garkuwa da wani yaro zabiya. Kamar yadda wani babban likita ya shida a kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Mutane da dama sun jikata wasu daga cikinsu sun samu munanan raunuka. A halin yanzu mutane goma sha takwas ne suka mutu baki ɗaya. Tara a nan take, tara kuma suna kwance a asibiti. a cewar tango oscar toki babban likita a wani asibiti a kudu maso gabashin madagascar A gaida Sarfilu, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi Najeriya inda har yanzu wasu al'ummomi ke fama da tsangwama saboda wai su ba 'yan ƙasa ba ne. wannan ɗan kasanci da wasu ke nuna ma abokan zamansu na haifar da matsaloli iri-iri tuni dai hukumomi suka shiga bayyana ma'anar ɗan ƙasa da baƙo ga dai muhammad nasir da cikakken rahoton daga cikin kabilu fiye da 300 da ke najeriya akwai waɗanda wasu ke ganin tushen su ba daga ƙasar yake ba duk da yake 'yan kabilar sun kwace shekaru aru aru a najeriya kabilar zabarma kabila ce wadda ake yi wa kallon cewa mutanen mutanenta daga jamhuriyar Nijar suke amma suna zaune a wasu jihohin Najeriya har wasu 'yan Najeriya na yi musu kallon bakin haure suna fuskantar kyama da tursasawa amma sarkin zabarmawan kabi a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ismaila abdulmuminu kamba ya ce abin haushi ne a kalle su a zaman baki domin ai da kakannin su aka kafa daular kabi don duk wanda kaka ne ya yakin aka kafa wuri ba a ce mai bako to amma sauran wurare muna da kalubale mutane ko mutum ya shekara ɗari ga wuri to sai a ɗauke shi kamar baƙo. wannan stigma akwai shi mun sha wahala a baya mutane ba su da wajen abin da za su ainihin bayanar da kansu in suka je lagos kamin mutum ya zo gida sai ma'aikata immigration ne wane ne duka sai su tare su su ce ina za su ai yan nijar ne kaga ai babu wanda taba taron bahillaci ya ce mai dan nijar ne to duka tarihin guda ne tuhowa an kai daga wasu wurare an ka tuho kowa zauna kuma ci gaba da lalura ta har wayo wasu zabarmawan na ganin akwai rashin adalci a kira su baki a najeriya sunana alhaji muhammadu dan tila ajega ciyaman na bot na kungiyar zabarmawa kuma wazirin sarkin zabarmawan kadi zabarmawa ba baki ba ne da aka yanka kasa wannan ta najeriya an yanka wani sashe yana daga cikin najeriya amma kuma akwai zabarmawa ciki akwai wani gari da aka ce kamba. kan ne na zabarbanci na misali kan ba karkace ke idan suka zo za suna hoto sai su dan karkace su dan huta a nata haujin hukumar kula da shige da ficen baki ta Najeriya wadda ke da alhakin shiga da fitar baki a kasar ta ce duk korafe-korafen da ake yi a yi ita ta san yan kasa ta kuma san bakin hauri da suka kama wuri suka zauna a Najeriya na Alhaji Musa Muhammad Kangiwa Nigeria Immigration eh, Service Deputy Controller kamar irin 'yan birnin kebbi da kashi hamsin 'yan najeriya don zabarmawa ne kaga tun kamin yancin kai suke najeriya amma wanda duk bazabar min dudu ya taho ko shekara 60 ne yanzu ga yanzu ga kaga ba dan najeriya ba ne tunda bai zo nan kahin ko kuma ranar bikin yancin kan najeriya ba ka duk abin da ya ayyafa ko ya aihuwa da sauransu ba 'yan najeriya ba ne gaya mu kowa masu lura da lamarin yau da kullum na ganin cewa ba wani abin ja'in ja tsakanin baki da kuma 'yan kasa. muddin dai kowa zai bi dokar kasa da kuma bayar da gudunmuwa ga ci gaban ƙasar muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To gaida Muhammad yanzu kuma gasar filu da kashi na biyu na labaran duniya. Kwamitin zartawa na asusun bada lamani na duniya ya amince da kusan dala biliyan 1.2 ga Pakistan jiya Litinin. wanda zai samar da agajin da ake bukata a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsalar tattalin arziki da ke ƙara taɓaɓɓarewa sakamakon ambaliyar ruwa. A cikin wata sanarwa da mataimakin shugaban hukumar ta IMF, antonio Saya ta fitar, ta ce tattalin arzikin Pakistan ya fuskanci mummunan yanayi saboda yaƙi a Ukraine da kuma ƙalubalen cikin gida. Da take sukar manufofin gwamnati wanda ya haifar da rashin daidaiton tattalin arziki sai ta jaddada cewa Pakistan dole ne ta aiwatar da manufofin gyare-gyare don dawo da kwanciyar hankali na tattalin arziki da kuma ci gaba mai ɗorewa. Daga ƙarshe ma'aikatar shari'a ta Amurka ta faɗi jiya litinin cewa ta gano wasu bayanai da za su iya kasancewa da bayanai game da ganawar shugaba Donald Trump da lauyoyinsa da ya kamata a cire daga binciken da gwamnatin ƙasar ke yi na wasu muhimman takardu da ta kwace makonni uku da suka gabata daga wani gidan Trump a Florida. masu gabatar da kara a wata kotu da ke florida sun ce za su ba da karin bayani a cikin kwanaki masu zuwa game da abin da suka gano a cikin kwalaye ashirin na kayan da jami'an fbi suka ɗauka daga mara lago gidan trump a lokacin binciken da kotu ta amince da shi a gaida sarfilo hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya. To kamar yadda muka yi muku alkawari a shirinmu na asuba a ci gaba da rahotanni da hirarkin da muke kawo muku loto-loto game da siyasar Najeriya. Yau za a ji kashi na ɗaya na hirar da shugaban sashen hausar muryar Amurka Ali musafin Sokoto ya yi da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin jama'iyyar Leba Sanata Dattibaba Ahmad. Bari dai in za ku ɗa gefe Aliyu musafin Sokoto ya ci gaba. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadu duku a wannan fira ta musamman da zamu yau da dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour wato Sanata Alhaji Yusuf eh, Dachi Baba Ahmed wanda ba bazazzagi ne shekarunsa na haihuwa yanzu hamsin da uku a zari aka haife shi ah, kuma duk da cewa shi ne ya kafa jami'a ta base a abuja amma kafin ya zo wannan ya siyasa ya yi siyasa a jam'iyyu kusan guda hudu za a ce an hada da labour ya yi a cpc ya yi npp ya yi pdp ya shi a labour amma kafin duk wannan ya yi dan majalisar dokoki ta wakilai ta najeriya inda ya yi fice saboda jajircewa da ya yi na hana obasanjo ta zarce wannan ya kara taimaka wajen fito da shi a wannan lokacin da yake wannan siyasa din bayan ya gama wannan ya zo ya takara zama ɗan majalisar da ta kuma ya yi nasara yana wakiltar kaduna sannan kuma ya yi takara ta zama ta takarar shugaban kasa ma musamman a jam'iyyar pdp na ji saboda haka ya dai zauna cpc sun yi aiki tare da buhari ya zauna ita jam'iyyar ta pdp kuma sannan yanzu yana leba da ampp ya fara to um, wani abu da ya kamata a sani game da shi shine cewa yanzu jam'iyyar su ita ce ake ganin take da 'yan takara mafi karancin shekaru a cikin sauran 'yan takarkarun da ake da su guda hudu manya dai wato apc pdp ah, da ita labour sannan da nnpp ta kwankwaso to sansa yusuf ah, na maka barka da zuwa ga wannan lokaci kuma naman ta yanga muku cewa yana ɗaya daga cikin yaya talatin da uku na marigayi sanannen malamin na na ah, zaria wato ah, baba ahmed yana da yan uwa da nan gidi yawa To bari fara da wata jita-jita da na ji an ce wai dan takarar ka na shugaban kasa Peter Obi yana tunanin ya janye daga takara gaskiya ne? A wannan ba gaskiya ba Ina wannan abu ne samu asali ne? A ƙarya ya samu asali saboda mun wayi gari yau. Ka ji magana aiko? A ban ji ba. Wurin ka na fara ji. Hmm. Kuma dai dama akan ce mana eh, cikin alamun ƙarshen duniya hmm. gaskiya kan kasance ƙarya ƙarya ce kasance gaskiya mm. ah, sharri na yawancuwa a bayan ƙasa ah, yanzu kowane labari ka gan shi a labarin cewa ana cewa ba gaskiya ba ne me yasa kake ji za a fito da irin wannan magana cewa zai janye an ga wani abubuwa ne wani take-take ko wani lamari ya faru firgita ce eh. ta yan adawa masu adawa da ku. kuma eh, firgici na sa a yi abin da ke sabawa hankali saboda wannan magana ta sabawa hankali Eh, idan mai faɗa bai tunani ba mai saurare kan tunani eh, ni kaina eh, an mun irin wa'annan da ɗan dama to a sharri a siyasa ai a kowanne ma suka ce wajen ce ba na so wannan kamin na zama mataimakin shugaban kasa na ce ba na so a kira ni musulmi kai wallahi kuma wato sun san hukuncin yin haka mugunta ne kawai aka zauna kuma wai ba na so a kira ni dan arewa mm-hmm. sun mance da irin da eh, ba wai alfahari mutum ke da shi ba hmm. eh, inda tsakanin da su za a duba wa kewa addini yaƙi ina gaba da su nesa ba kusa ba kamar ce da ibada tunda allah ka ya fi sanin wannan bankin kan raya musulunci hmm. allah ya raba za ta kafa a najeriya ne na yi wasu ne bayan duk kokarin da ake kafin ne an yi magana ta kafi sai shekara ta 2005 da na kudurin da najeriya ta cika kudin shiga wannan banki kuma bankin raya musulunci sun taka rawan gani sosai a tattalin arzikin najeriya alal misali sayan hannun jari a jaiz bank eh, taimakawa bankin eh, mara ruwa ba a karɓar ruwa a kai wannan kuma ya hanyar da wasu sabbin bankuna sun kara buga kokarin da na yi mm. na ko fara yi a kan a samu hutu farkon shekaran musulmi mm. duk da bata kafu ba amma ina na yankura ce masallacin da na gina akalla amma yau mun waye gari saboda siyasa sai mu cin yanzu ya kulla maka irin shirin da bai gani ba bai ji ba To masu saurare sai a bi mu a shirye-shiryenmu na gaba don jin ci gaban wannan hira da Ali Mustapha Sakkutoyi da Sanata babu Ahmad. Kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17 da kuma 25 da kuma dai 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. baya ga haka a kodayaushe kuma ake so za a iya zuwa shafin na intanet a hausa da kan kuma sashen hausa da kan don jin shirye shiryen mu yanzu kuma lokaci ne da zan za kuɗa gefe mahmud ibrahim kwari ya gabatar mana da shiri na gaba a ƙasa da hukuma kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za kafa da a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Motocin Najeriya suna wuce da kaya faɗuwa suke. Yanzu haka shekaran jiya mota wajen biyu ta faɗi wurin nan. Amma bu sashi aiki ba mu dai su share mana hanyar su dan mana ciko an da motocin mu za su ringa wuce da daɗi. Yau Allah ka ranar da za a yi aikin na idan mu ya gwada mu kuma ya bayar ran mu wanda za su gani sun gani mu dai da wuya an mun gani. kullun ca ake za a yi ba yi ba ake gaskiya ga hanya horin cikin mu ɗaya ne mu in ba mun ga an hanya ba gaskiya har yanzu mun bin mu cikin horin ciki saboda Allah nabi su zo su kawo motoci a kakan aiki ya haya ilga ake yi wannan ko masu awo suna zawwa yau wanga su zo su auna wanga su zo su auna a ce za a yi ba yi ba mun ga kawai in ba yi ba kai dai kawai muna dai a da Allah dai ya tilasta gwamnati ta samu a zo a mu akin ga. ta a su duba su gani wannan abun kuyali a gudu yanzu bakin da ka fito daga aljeri in ka shigo nijar ka samu matsala hanya kenan haka barta in daga nijeriya ka shiga fito ka shigo nijar ka samu matsala hanya kenan haka barta wanda abu kunya ne yau za mu ci gaba da bibiyar inda aka kwana dangane da makomar aikin babbar hanyar nan ta da magaran zuwa cibiyar haƙo albarkatun mai a yankin arewacin jamhuriyar nijar wadda ke salwanta rayukan mutane da lalata dukiyar dimbin jama'a a dakace yau ga wasu nan su ke nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko wasun dara Allah Allah Allah haɗa kanmu Masu ware a jerin wasu daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun kawo muku ƙorafe korafe da 'yan kasuwa da masu motocin sufuri da ɗalibai da sauran al'umma ke yi musamman ɗaliban jami'ar Andre Salifu ta birnin da magaram dangane da yadda babbar hanyar birnin da magaram ɗin ke salwanta rayukan masu amfani da ita wadda ta wuce ta bakin jami'ar ta kuma zarce har kamfanin Sorab. wadda ke aikin haƙo albarkacin mai a yankin arewacin jamhuriyar Nijar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin da magaram Tamar Abari da ke yi wa wannan fili jagora wajen bin diddigin wannan batu ya ce ga alama kwalliya ta kama ta farkin biyan kudin sabulu ga manufar wannan fili na 'yan kasa da hukuma da ganin cewa hukumomin jamhuriyar niger sun yi abin da ya dace ga bukatu da haƙoƙin al'ummar da suke shugabanta. 'Yan magana dai sun ce Allah ya yi wai aure da maras kwabo matsalar hanyar nan da ɗaliban jami'ar eh, andre Salifu ta nan da magaran da kuma wasu ma daga cikin al'ummar ta da magaran ke ta kokawa a kanta ana iya cewa ta zo ƙarshe biyo bayan zuwan kamfanin da ke da kwangilar yin wannan ayyuka wato sojiya satom ta fara kawo kayayyakinta tana girkewa kakakin kamfanin na sojiya satom a nan da magaran amadu rufa'i jihadi wanda ake ce ma peter ya yi karin haske kan fara aikin da zai dauki tsawon watanni shida eh, aikin ne za a fara tunda ai an shirya kisan shi aiki ana ci gaba ake bukata kuma kayan aiki mutane sun yi hakuri don ku wannan abu da ne nake so mutane su gane sai an sha na'ura an sha wahala hanya bata da kyau masu motoci an lalata musu mutum da an hanya ba yi ba masu injina etudiant cifuwa dai abubuwa to muna kira da babban murya al'ummar da magaran mai hakuri ce kuma ina ƙara bata haƙuri bisa abu ne Allah ne yake shi to he yanzu da na gaya miki daga baya Allah ya yi abin shi kan su direbobi kan masu hawa inji kan da suke yawo a kafa hawan wanda yara 'yan makaranta don ka a rage hatsari a kiyaye don ka hau eh, abin hawa ka ce za ka yi gudu a'a ka tsaya ka bi a hankali inda aka bude maka hanya ka bi ka bi ka zo ka tada rigima inda aka rige ka ce sai ka bi aksu akci ma mutum ya tattare kaya ya irin wannan babba ya sha kaya aiki kin san aiki yadda yake da manyan motoci su kuma ba so a rabe su ba kin ga akwai hatsari to wannan abun shine muke so a kiyaye su kuma ɗaliban jami'ar ta Andre Salifu ta da magaran da suka sha gwagwarmaya kan wannan matsalar a ta bakin Ismail Ilu magatakarda na kungiyar ta ɗaliban na jami'ar ta da magaran cewa yayi sun fi kowa farin ciki da wannan labari lalle wato wannan albishir ya mummu daɗi sosai kuma mun shi daɗi matuka Eh, ganin an kaddamar da wannan ayyuka wanda kun sani mun jima muna fafutuka mun jima mana fama domin ganin cewa an sabunta ita wannan hanya mai kai ka jami'ar da Da dama an ba mu albishirin cewa an samo kudaden da ya kamata a ce an sabunta wannan hanya duk wasu matakai da ya kamata a ɗauka a bisa kan fannin wato bariki wato abin da ya shafi administration wasu takardu da ya kamata a cika wasu takardu da ya kamata a ba shi kamfanin da zai ayyukan da ma wasu takardun da shi kamfanin ya kamata ya cika domin ba su hukumomi duka an kammalar da komi da komi tun an ba mu wannan albishir wanda kuma idan kuna tuni ko da bayan taron gangaminmu na karshe wanda muka yi a cikin jami'a mun ƙara bayyana ma abokanmu cewa muna a shirye muna jira mu gani tabbacin wato shi wannan albishir wanda su hukumomi na garin da magarin da ma ƙasa gabaki ɗaya suka bamu wanda kuma a yau lalle wato mun ga zahiri da mu aka je aka kaddamar da wannan ayyuka tare da ministan ayyukan irin wannan ayyuka na sabunta garuruwa wato ministan da ke fama gado sabon maktar mun san ba gwamnatin Nijar ba ce ta zuba waannan kuɗaɗe domin sabunta wannan hanya e lalle wato hukumomi ne lalle suke gama abin amma kasashen ketare ne aka ji aka samo wa'annan kudade wanda aka zo yanzu aka zuba wanda kuma wannan kamfani wanda muka sani na sojiya satom shine zai gudanar da wannan ayyuka wato tsawon wa'adi na watanni guda shida sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an dai a suma dai al'ummar gari sun ce sunana siraji bashir wallahi wannan satam ta zo ta koma ta zo ta koma bin mu da iyaka kullun sai a ce mu tattare kaya mu tattare kuma washe gari kwana biyu uku ne mu ga kawai sun doke kaya mun gaji kura ta ishe mu yanzu haka inda kin yi gaba a cikin satin da mota hudu yanzu ma an kiraye mu mu je mu tada wata mota kullum mota sai ta hwa a ce mu tattare kaya iko ya zo mu tattare in an kwambi mu ga mu ta doke kaya auna ake ba a aikin wannan ba mu san bar ranar aikin wannan yanzu masu ta mu ta kaya ta aje an yi ruwa ba mu san ba a yi aikin ko ba a yi ba na to gudunmuwa ba a fara ba wata irin gudunmuwa zan ba da gudunmuwa a ce mu tattare kaya mu tattare ana samu wahala in mun tattaran kuma ko abin gobe ma ya mu gani sun doke kayan sun tayi to Allah ka ranar da za a yi aikin na idan mu ya gwada mu kuma ya bayan ran mu wanda za su gani sun gani mu dai da wuya an mun gani sunana umaru karami gaskiya ga hanya farin cikin mu ɗaya ne mu in ba mun ga an hanya ba gaskiya hanya mu bin mu cikin farin ciki saboda Allah nabi su zo su kawo motoci a kakan aiki ya haya ilga ake yi wannan muna dai adda Allah dai ya tilasta gwamnati ta samu a zo a mu aikin ga saboda mu muna hanya kuma kullum muna ga mota tana haɗuwa muna zuwa muna wahala muna tada mota a wajen suna Musa Sani Allah kunta a Nijar su duba su gani wannan abun kuya ne a gurin su yanzu bakin da ka fito daga Algeria in ka shigo Nijar ka samu matsalar hanya kenan haka barta in daga Nijeriya ka shiga fito ka shigo Nijar ka samu matsalar hanya kenan haka barta wannan abun kunya ne mu ku ta haka suke ba su duba su kashe makwatan sai da suke ai gashi satom ta zo ta kawo kayanta wannan dan sun zo an yi ba ɗaya ba biyu ba so nawa ana wannan awo a yi a kari hallo wani lokaci a dawo a sake aunawa ba aikin suke ba mu dai fatan mu da muke wannan da suka zo to bangiji Allah ya sa su yi gaske eh Allah ba su ikon yi sunana mamman kallon satam ta zo ta ce nan da wata shida za ta kare aiki bisa wannan hanya ya kamata a ce a surplus ma da gaugawa ita ce babu hanya ita ce arzikin nijar gaba daya kenan kamata ma a ce a surplus wannan hanya wanda suke fasa arziki a ce an yi ta a wuce wannan wurin yau shekara uku ko shekara hudu wannan wurin haka muke zama a wannan assalamu alaikum ni ne magaji garba inge direbobi namu na manyan motoci bisa wannan hanya motocin mu da muke lodawa daga soraz mu zo gari wasu motocin haɗuwa suke ga motocin najeriya suna wucewa da kaya faɗuwa suke yanzu aka shekaran jiya mota wajen biyu ta faɗi wurin nan ma ba su aiki ba mu dai su share mana hanyar su dan mana ciko an da motocin mu za su ringa wuciya da daɗi yanzu haka dai tuni daga cikin wasu daga ma'aikatan na sojiya suka fara gyara da kuma sanya pipe pipe na ruwa kafin su fara aikin na hanya shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman ta marabare mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu. To gaida Mahmud yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lanketar wacce ta ruwaito cewa tsohon shugaban kasar Nijar ya fara hutunsa na ƙarshen shekara a ƙauyensa na haihuwa wato ɗan daji da ke jihar Tawa. Jariyar ta ce wani abin da ke ɗaure kai a game da hutunan na Isuhu Muhammadu shine cikin yanayin da aka tarbe shi a yankin Adar da irin abubuwan da suka wakana na fayyace a fili ƙararra cewa bai dangana da al'amuran mulkin ƙasa ba. Hasali ma alama ce da ke nunin wa'adin mulki na uku ne Isuhu ke gudanarwa a kaikaice. jaridar le sahel ta ce hukumomin niger sun kaddamar da ayyukan faɗakarwa akan mahimmancin gudunmuwar jama'a a wannan lokaci na fama da matsalolin tsaro Yadda ta ce wannan ya sa ministan cikin gida hammasula adamu ya gudanar da ran gadi a ƙauyuka da dama na jihar doso daga ranar 25 zuwa 27 ga watan agusta domin jan hankula a game da nauyin da ya rataya a wuyan jama'a wajen tunkarar barazanar tsaron da ake fuskanta a yau a bisa la'akari da yanayin da ake ciki a wasu sassan ƙasa sakamakon taɓarɓarewar al'amura a ƙasashe makwabta. Jaridar Air Info na cewa ƙungiyoyin kwararen hular yankin arewacin Nijar sun bayyana rashin gamsuwa da abin da suka kira rashin adalcin da ake gwadawa matasan jihar Agades a tsarin ɗaukan ma'aikatan kamfanin ƙasar Kanada Global Atomic mai shirin soma ayyukan haƙar ƙarfen uranium a mahaƙar ta Gaza. Yarir ta ce waɗannan ƙungiyoyi sun buƙaci gwamnatin Nijar da kamfanin na Global Atomic su yi cikakken bayani dangane da abubuwan da suka tsayar a yarjejeniyar da suka cimma. Sannan ya zama dole su ɗauki matakin rigakafin illolin da ke tattare da ayyukan haƙar uranium ta yadda za a kauce wa gurɓacewar muhalli. Mu karkare da jaridar La Rue de wacce ta bayyana cewa an shiga kakar canza sheka daga wannan jam'iyya zuwa waccan lamarin da ke gwada yanayin tsamar da ake ciki a mafi yawancin jam'iyyun siyasar Nijar. Jirar ta ce rashin shugabanci na gari da rashin adalcin shugabannin jam'iyyun siyasa da saba magana da kuma wani zubi gajan haƙuri na daga cikin matsalolin da suka rikita jam'iyyun siyasa a yau a wannan ƙasa ana ta rigar-rigar shiga jam'iyyu masu mulki matsalar da hatta jam'iyyu masu linjayen ma ba su tsira da gare ta ba inda suke yi wa junansu kwacen magoya baya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman yanzu kuma ga labaran duniya amman a takaici Ukraine ta faɗi jiya litinin cewa ta kaddamar da wasu hare-haren mayar da martani domin kokarin sake kwato yankunan kudancin kasar da rasha ta kwace a farkon makonnin watanni shida da ta shafe tana mamayewa A yau mun fara kai munanan hare-hare ta bangarori daban-daban ciki har da yankin Carson. Kafar ya labaran ƙasar Ukraine Softline ta nakalto mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar Natalia Himanuk na cewa. Rasha ta kasa kwace ki babban birnin da ke arewacin Ukraine a farkon harin da ta kai, amma ta karɓe ikon wani yanki da ke kudu da gabar tekun Bahar Maliya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya Litinin cewa 'yan ƙasar Afghanistan miliyan shida ne ke gab da faɗawa cikin yunwa. Sannan kuma an samu ƙarancin kuɗaɗen ayyukan jin kai. Rikicin Afghanistan matsala ce ta bil'adama, matsalar tattalin arziki ce, matsalar yanayi ce, matsalar yunwa ce, kuma matsalar kuɗi ce. ko masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da Salaman Abu wanda shi kuma ya haɗa ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Stanley. Ni Ibrahim Kaɗa Garba ke cewa sai an jima. Wassalam.